وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauci a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau sha tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan shida shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratu taha inda muka kwana akan ayata 22 kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu a da ya rubuto yana tambaya game da mutumin da ya sa wato bai samu horar ka a ɗaya ba a sallar juma'a wato ya zo ya samu an ɗago daga ruku'u a ta raka ta biyu to ya batun koya ya kamata ya yi abinda mutum yake riskar juma'a da shi shine riskin ruku'u akalla ya riski ruku'u a raka'ar ƙarshe wato ya ya samu ruku'u a raka'ar ƙarshe to wanda ya riski juma'a in ya tashi zai zai kawo raka'a guda ne ya yi tahiya ya sallama amma wanda ya zo ya samu raka'ar ƙarshe liman har ya tafi sujjada ko kuma ana zaune bai samu ruku'u ba to wannan bai samu juma'a ba in ya tashi zai sallaci raka'o'i hudu ne wato zai sallaci a zahar wannan shine abin da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama samu wannan daga abdullahi dan umar abdullahi dan abbas kamar yadda yake cikin littafin al-musannaf na ibnu abi Shaiba da al-musannaf na abdurrazzaq da as kubra na bai haƙi dukkaninsu suna cewa idan mutum ya zo ya samu raka'a to ya samu juma'a idan kuma ya samu liman har ya zauna ko ya tafi sujada to wannan zai sallaci raka'o'i zai sallaci raka'o'i hudu ne wannan shine abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya hikaito shi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kuma ibn taymiya ce wannan shine ijma'in sahabbai ba a san wani ya saba musu akan wannan ba saboda ka ba a riskan juma'a sai da riskan raka'a raka'a kuma ba a riskanta sai da riskan ruku akwai wanda shi kuma yake tambaya game da cewa akwai ta kungiya na ta ma'aikata ce ta ma'aikatar su ce wacce za ka rika ba da ajiya a gurinsu wai asusun ajiya idan ka hada 200,000 to za a iya ba ka rancen 400,000 wato in ka yi ajiyar da ta kai 200,000 za a iya ba ka rancen 400,000 a cikin wannan asusu sannan idan ka zo biya za ka biya tare da ba da wani fasancin shi akan wannan abin da ka karanta ko 5% ne za ka bayar sannan daga baya kuma za a iya dawo maka da 200 ka da ka bayar gaba daya so yake tambayar hukuncin wannan ina ga wannan a karara yake ba ba wani abu da yake a boye duk sanda za a baka rance ka tashi biya ka kara wani abu shi da ake cewa riba ita ce riban qard ribar da aka yi ijma'i akan haramcinta a baka rance lokacin da ka zo biya ka ƙara wani abu akan abin da aka baka saboda ka karɓi rance da riba su kuma waɗanda suka karɓa sun karɓi riba ka ba da riba su kuma sun ci riba wanda wannan babban laifi ne a musulunci saboda ka bai halatta ba in taimako ne shi daman bashi malamai suna kiransa akudu irfak wato wata yarjejiya na ta tausayawa abinda aka ce za a tausaya maka to bai kamata a ce ka ba da wani abu ba in an ce har ka ba da wani abu to ba magana tausaya ba wata riba da ya kamata a ci daga wajen ka shi yasa malamai suka yi ijma'i akan wata ka'ida cewa kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riban duk bashin da za a baka dan a amfani da amfana da kai to wannan amfanin da aka samu daga wajen ka riba ce saboda ko bashi ne za a baka amma a ce za a baka bashi amma da sharadin sai ka mana aiki to wannan aikin da kai riba ce ba ka bashin ya zama haramun ko a ce ka ba da bashi amma za ka ba mu aran motarka za mu ɗauko kaya za mu ba ka bashi amma da sharaɗin ka ba mu aran motarka mu ɗauko kaya ko ka ba mu gidanka mu zauna to wannan sunansa sunansa riba haramun ne bil ittifaq bil ijma' sai kuma wanda yake tambaya game da sallar gawa cewa ita ma kamar farilla ne kamar yadda ake sallar farilla wato lima yana daukewa mamu karatu karatun sallar gawa a sarki ake yinsa ba a bayyana ake yinsa ba saboda ka babu magana cewa wai limamu ya dauka lima ya dauke maka ah, saboda haka kai ma abinda kake yi shine kana yi masa addu'a shi wannan mamaci kamar yadda liman zai masa addu'a saboda haka in ka shiga sallar a raka'ar farko za ka karanta fatiha da sura da wasu malamai suna cewa ba za a karanta sura ba amma karanta sura ya tabbata hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi dan abbas sauraka karanta fatiha da sura a raka'ar farko a raka'a ta biyu za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama afwan ina ina manufin kabbara a kabbarar farko za ka karanta fatiha da sura a kabbara ta biyu za ka karanta za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan bayan kabbara ta uku sai ka yi wa shi wannan mamaci addu'a ka roƙa masa gafara da rahama da jin kai in ma ba ka haddace addu'a da ake yi ba ko cewa kake rabbi gafirhu rabbi gafirhu rabbi gafirhu warhamhu rabbi gafirhu ya yi. in baka haddace ba kuma ka haddace abin da ake fada sai ka faɗa baka haddace ba na san dai babu wani musulmi da bai zai iya faɗar rabbi gafirhu ba ko warhamhu warhamhu ko wanda kai ta faɗa addu'a kake masa Allah ya masa rahama kuma babban abin da yake bukata kenan a lokacin sai ka kai ta fadar wannan akai kabbara ta hudu shikenan sai sallama akwai hadisan da suka zo akan ƙari bisa ta hudu yawancin hadisai sun zo ne da kabarbari hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu sama da kabarbari hudu akwai wanda yawa biyar akwai wanda yawa shida har zuwa wajen kabbara tara to amma wannan ba shine yafi yawa a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi yasa wasu malamai sukan ce yana yin haka ne ga wasu waɗanda suke na musamman yana ƙara musu akan waɗannan kabarbari din to duk sanda aka ƙara kabbara to addu'a za a ci gaba da ita in har an ƙara ɗin amma galibi abinda aka fi ruwaitowa shine kabarbari guda hudu idan aka yi sai a yi sallama sauraka ba maganar liman ya dauki ya dauke maka yi mai amfanin ka ba ka da wani amfani kenan ka zama cikon benci to kusan tambayarsa ta biyu dai abinda ita ma kusan an binda muka faɗa shi ne zai ansa tambayarsa ta biyu cewa da aka yi magana mutum arba'in ana nufin sai wanda suke da ilimin hukunce-hukuncen sallar gawa ko kuma ana nufin a wanda dai za su yi masa addu'a ake nufi kuma abin nan ne abin takaici ne a ce kana musulmi baka san me ake yi a sallar gawa ba abin da ake kullum akwai waɗanda saboda sakaci da rashin damuwa da sha'anin addinin ba su sani ba amma ba haka ya kamata ba na ga wani intabiyu da aka yi da wata channel ta yi ta kasashen larabawa da larabawa ana tambaye su game da sallar gawa ya ake yin ta to duk dai wanda na ga kilif din ba wanda ya ansa wani ya ce bai taba yi ba shi bai taba shiga sallar gawa ba wasu kuma su ce a wannan tambayar ta malamai ce sai malamai wasu su ce raka a biyu ce wadda suka ce raka a biyu ce to kaga wannan abin ta ci ne tunda har za a iya samun musulmi ba su yi karanta fatiya ba to kaga babu mamaki a samu waɗanda ba su san me ake a sallar jana'iza ba tunda har kana shiga ana cika sahu da kai ya kamata a ce ka sani kuma ba wani abu ne mai wahala ba kamar yadda na yi bayanin nan na gama bayanin yadda ake sallar jana'iza ba wani kayan gabas ba ne ta ce sai wane da wane ne sai an taƙarƙare ake iya yin ta fatiya da sura a mazhabar malikiya ma ba surar amma dai a sunance akwai sura ɗin fatiya da sura sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai addu'a sai sallama shi kenan mun gama koyar da sallar jana'iza za mu ci gaba da karatu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى نعم الله سبحانه وتعالى يتيوى والنبي موسى يتيوى والنبي موسى عليه السلام واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra ka hada hannunka a gefanka jikinka takhruj bayda zai fito farisal min gairi su'in ba tare da wata cuta ba ayatan ukhra wannan ma wata ayar ce daban linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka irin manya-manyan ayoyinmu izhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi wajen fir'auna lalle shi yayi shishigi ko ya da iyaka Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya wa annabi Musa alayhi salam yana koya masa mu'jiza ta biyu bayan nuna masa mu'jizar jefar da sanda da zama miciji sai kuma yake bashi wata mu'jizar ta biyu wanda ita ma za ta zama dalili ne da yake nuna cewa shi annabin Allah ne kuma da ita zai tabbatar da gaskiyar manzancinsa zuwa ga fir'auna da mutanensa wadda mu'ujiza ita ce waɗin ka ila janahika ka haɗa wato hannunka da kwiɓinka kwiɓin jikinka wato ka saki hannunka ya haɗu da kwiɓin jikinka bayan ka shigar da shi cikin rigarka shi yasa ya zo a wani ayar wa adkhil yadaka fi jaibika ka shigar da hannunka cikin rigarka in ka shigar da shi cikin rigar sai ka haɗa shi da kuibinka kamar yadda tsuntsu yake haɗe fiffikensa da jikinsa shi ne ma'anar abin da ka haɗa hannunka da jikinka kamar yadda tsuntsu yake haɗe shi yasa aka yi amfani da janah janah yana nufin fiffike ce wadmum ya daka ila janahika ka haɗa hannunka da kuibinka ya bai bayda wannan hannun zai fito farisal min gairi su'in ba tare da wata cuta ba wato zai fito fari sal ba tare da wata cuta ta sa shi farin ba wato ba cutar albaras ba ce wadda ta sa shi hannun ya yi fari a zai fito fari abin sha'awa duwanda ya gansa zai yi sha'awa da muka ce a fatar jikin annabi musa alaihissalam kamar yadda ya zo a hadisi as adam ne wato wankan tarwada ba fari ba ne tas ba fari ba ne tasirin farin larabawa ko turawa yana da duhu-duhu haka a jikinsa to saboda haka yayin da hannunsa ya fito yana haske to zai zama ya sha banban da sauran hasken jikinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yi wannan kuma ya ce hannun zai fito min gairi su'in ba tare da wani alamar cuta ba ayatan ukhra wannan ma wata ayar ce daban in aka hada da waccan ayar ta farko wato mu'jizar farko ita ce mu'jizar sanda to wannan aya ce ta biyu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fadhalika fadhalika burhanani min rabbik waɗannan hujjoji ne guda biyu daga ubangijinka ila fir'auna wa mala'ihi da zaka je da su wajen fir'auna da jama'arsa fir'auna da fadawansa innahum kanu qauman fasiqin lalle fir'auna da mutanensa sun tabbata mutane ne fasikai saboda haka wannan hujjoji ne guda biyu linuriya min ayatin al-kubra mun yi haka kamar yadda muka nuna masa yadda sandarsa ta jirkice ta birkice ta koma miciji kumircin miciji hannunsa kuma ya koma fari sal yana ba da sha'awa ga wanda suka gan shi to wannan ɗaya ce daga cikin manya-manyan ayoyinmu wanda muka ba wa fir'auna Allah subhanahu wata'ala ya bawa fir'auna ayoyi afwan ya bawa annabi Musa alaihi salam ayoyi mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da annabcinsa guda tara walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat mun bawa annabi Musa ayoyi tara bayyanannu wato wanda suke fili a fili karara Allah subhanahu wata'ala ya ambaci guda biyu anan da su da aka yi masa training a kansu a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wataala ya faɗi wajen guda bakwai ala fir'auna bis-sinina wa naqsin kuma da kuma inda yace fa arsalna alaihim tufana wal-jarada wal-qummala wad dama mufassalat waɗannan ayoyi ne guda bakwai in su da waɗannan guda biyu sun zama ayoyi guda tara to waɗannan ayoyi guda tara Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa alaihi salam dan ya tabbatar wa da fir'auna da mutanensa fir'auna da mutanensa cewa shi annabin Allah ne kuma ga abin da Allah ya aiko shi da shi ya gargadi fir'auna ya ja kunnansa akan abinda da yake yi na zalunci na cutar da jama'a da yake da bautar da banu isra'ila da yake yi kuma ya ja kunnansa ya gargade shi akan abinda da yake yi na da'awar allantaka ko da'awar rububiya cewa shi ubangiji ne Allah ce to waɗannan guda biyu ne mun yi haka ne don mu nuna maka manya-manyan ayoyinmu waɗanda suke tabbatar maka da gaskiyar manzancinka da kuma hakikanin abin da ka zo da shi domin ka nutsu zuciyarka ta nutsu kuma iliminka da ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙaru ka yadda da cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai tsare ka zai kare ka zai kuma ba ka nasara a kan abokin gabanka ne fir'auna da mutanensa sannan Allah ce da shi اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا innaka kunta bina basira Allah ya ce izhab ila fir'auna in innahu tagha ka tafi zuwa fir'auna ka tafi wajen fir'auna Lallai shi ya wuce iyaka qala rabbi shrah li sadri annabi Musa ya ce ya ubangiji na ka yalwata min kirjina ka buɗa min kirjina wa yassir li amri ka sauƙaƙa min al'amarina uku da min lisani ka warware kullum da yake kan harshe na yafqahu kauli dan su fahimci maganata waj'al li waziran min ahli ka sanya mun waziri daga dangi na haruna akhi wato haruna dan uwana ushdud bihi azri ka karfafu gwiwata da shi wa ashrikhu fi amri ka sa shi cikin lamarina kai haka kathira domin mu tsarkake ka da yawa wa nadhkuraka kathira mu ambace ka da yawa innaka kunta bina basira lalle kai ka tabbata mai ganin mu ne waɗannan Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam bayan duk ya bashi waɗancan hujjoji guda biyu waɗanda za su zama masa garkuwa a gaban abokin gabansa fir'auna da mutanensa kuma su zama masa aya wacce za ta tabbatar da annabcinsa wanda damar ɗabi'a ce ta annabci Allah subhanahu wataala duk annabin da ya aiko yakan bashi aya wato yakan bashi aya aya ita ce mu'jiza alqur'ani yana kiranta aya babu inda aka kirata da lafazin mu'jiza malamai ne daga baya musamman malaman kalam su suke kiranta mu'jiza wato mu'jiza ana nufin abin da yake gagara koyo shine ma'anar mu'jiza gagara koyo amma alqur'ani ayat Allah yake kiransu ayoyi ayoyi sauraka aya ce ma'ana alama ce da take tabbatar da gaskiyarka to duka annabawa Allah yana ba su aya wacce ita ce take tabbatar da cewa su annabawan Allah ne bambancin aya da surkulle da saddabaru na matsafa ita aya na farko hakika ce abu ne da gaske na biyu kuma tana samuwa ne a hannun mutum mai gaskiya sabanin surkulle ko sihiri yana iya zama surkulle ne ba gaskiya ba ne saddabaru ne rufa'ida ne daba ne yana iya kuma zama gaskiya ɗin ne amma kuma ya fito daga hannun wanda ba mai gaskiya ba to wanda shi ake cewa sihiri ko ake cewa abin nan a saddabaru ko rufa'ido haka su annabawa kasancewa su masu gaskiya ne su ba a san su da wani abu ba in banda gaskiya da kyawawan ɗabi'u to ubangiji yana haɗa su da wannan Zai zama dalilin da yake tabbatar da gaskiya su to bayan Allah subhanahu wataala ya bashi wannan sai ce da shi izhab ila fir'auna innahu tagha ka je wajen fir'auna Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi salam cewa ka je wajen fir'auna fir'auna wanda yake sarautar Masar da yake shi yake sarautar Masar a lokacin shine kuma ya nada kansa a matsayin ubangiji ya nada kansa a matsayin Allah ya razana mutanensa da banu isra'ila kan cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi ya ce shi bai ma san suna da wani abin bauta na gaskiya wani abin bauta ba ba shi ba ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani abin bautawa ba banda ni kaga wannan maganar ita ce take ƙara tabbatar da cewa shi ba Allah bane inda Allah ne ya zai kafa hujjar allantakarsa da rashin ilimi hujjarsa shi ne rashin iliminsa ma alimtu ban sani ba to Allah ya ce akwai inda Allah taɓa cewa ban sani ba <laughs> to kaga tun daga ya tabbata ba Allah ba ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi daukaka in ma kuna da wasu gumaka a gidaddajinku da kuka ɓoye kuna bauta wa tuni ne babbansu to kuma ya bautar da banu isra'il yana gallaza musu shi a ƙabilarsa ƙabilar ƙibtu ne abin da ba ƙibɗe ne ba cikin ƙabilar banu isra'ila yake ba amma mutanen banu isra'ila su ne waɗanda a lokacin yake gallazawa su waɗannan suke da mulki su fir'auna da mutanensa su kuma ƙabilar su ƙabilar ƙibɗawa ce su kuma banu isra'ila jikokin annabi yaqub ne alaihi salam saboda ka amanta cewa annabi yusuf alaihi salam ya zauna ya zauna a masar da shi da mahaifinsa da danginsa sauraka banu isra'ila sun hayayyafa sun yawa abin nan sauraka lokacin da fir'auna ya zo haka shi kuma ya zo da wannan mulkin nasa na kama karya sai ya zama yana ta bautar da su ya kama su ya daddaure su matan su ya rika mai da su ainihin ma'aikata su suke masu ayyuka a gida yana bautar da su kuma yana kakkashe mazan saboda gudun kada a samu wani wanda zai fito ya yi jayayya da shi akan mulkinsa tunda babu waɗanda za su iya fitowa su yi rigima da shi akan mulkinsa sai maza don haka in namiji ne sai kashe shi in mace ce kuma sai a ɗauke ta a kai ta ta ci gaba da bauta a gidajen a gidajen ibdawa a gidajen fir'auna da shi da mutanensa to annabi musa salam ya tashi a cikinsu ya girma a nan gidan ya san kome yake faruwa shi dai gashi ba cikinsu yake ba amma allah subhanahu wataala don ya nuna fir'auna cewa bai isa ba wanda zai ja da shi din kuma ya sanadiyar sa shi da hannunsa zai rene shi ce alamnu rabbika fina walidan wala mista fina umraka sinin min umrika sinin ashe ba mu rene ka kana ɗan ƙanƙani ba kuma ka tashi a gidan nan ka girma yana masa gori wato a gidan a nan gidan muka ciyar da kai muka shayar da kai muka tufatar da kai muka yi maka goma ta arziki ƙarshe wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka zo kai aika aikar da kai ka kashe mana ɗan uwa ka gudu sauraka a nan yanzu gashi Allah subhanahu wataala ya kira annabi Musa alaihi ya gana da shi ya kuma ba shi wannan babban aiki ya ce izhab ila fir'auna ka tafi wajen fir'auna wannan tafiya ce ta musamman daman can annabi musa ai ya fito ne zai tafi masar daman can can garin fir'aunin zaya to amma yanzu wannan tafiyar da aka umarce shi da ita tafiya ce ta musamman tunda shi da kansa ma ya fahimci haka bayan duk abin da Allah ya nuna masa na mu'ujizozi ya fahimci cewa ga abin da ake bukata a wajensa aka ce ya je wajen fir'auna inda hutsaga, lalle shi fir'auna ya wuce iyaka ya ƙetare iyaka nan don a gaya masa dalilin da ya sa aka aike shi wajen fir'auna an aike shi ne wajen fir'auna domin ya je ya isar masa da saƙon Allah su subhanahu wataala ya kirawo shi zuwa ga ya canza halinsa da ɗabi'arsa ya dawo ya yarda cewa shi bawa ne ba ubangiji bane shi ma a ƙarƙashin mahalicinsa yake Allah kuma ya daina gallaza wa banu isra'ila yana zalunta su yana bautar da su wannan shi ne abin da ake buƙatar annabi musa a.s. da shi su daga lokacin annabi musa a.s. ya san an ba shi gagarumin aiki an ba shi aiki ba ƙanƙani ba domin ya san wane ne fir'auna ya san halin fir'auna ya san kakkausar zuciyar fir'auna ya san girman fir'auna inda hukana aliyar min al-musrifin yana ce mutum ne mai girman kai kuma waɗanda suke da wato zarmewa cikin lamarinsu duk abin da za su yi to sai sun wuce iyaka a ciki min al-musrifin yana daga cikin masu wuce iyaka in azabtarwa ce in wahalarwa ce in ma mai zai yi to sai ya wuce iyaka annabi Musa alayhis ya san da wannan na haka sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala wasu buƙatu don ya taimaka masa zuwa ga wannan aikin nashi annabi musa alaihissalam bai ce ba zai iya ba bai ce ya allah ina jin tsoron kada fir'auna ya zalunce ni ba ko kada fir'auna ya cuce ni a'a ya yarda ya karbi umarnin ubangiji subhanahu wataala kuma wani nauyi da allah ya ɗora masa ya ji ya gani wanda zai nuna maka dakewarsa ya karbi wannan umarni na ubangiji to amma duk da haka komai yana da asbab komai yana da asbab annabawa su karan kansu ba a ce su tsallake asbab ba daga komai suna bin wannan asbab alkauniya alkadariya da Allah subhanahu wataala ya aji shi yasa zamu ga tashin annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan matakai da ake ɗauka na kare kai na tsare kai na waye duk ya ɗauka. bai ce shi da shi annabi ba ne sauraka ga gaba gadi zai je ya tunkari su abu jihar zai je ya tunkari su ubai ibn khalaf da sauran manya-manyan kafirai ya yi taho mu gama da su ce saboda shi annabi ne allah yana tare da shi mala'iku ma na tare da shi wani mala'ikatu ba da zalika zahir a'a sai zama yana da asbab da'awar tashi ya fara sirriyar a ɓoye a ɓoye ke yi ga wannan a gaya masa a ga wannan a gaya masa bai fito ya faɗa ba sai da Allah ce to bayyana fasda bi mata sai aka ce to ka fasa kwai yanzu ka faɗi komai sannan ya tara su ya faɗa wa bayan haka ya koma gefe a gidan ɗaya daga cikin darul arkam ibn abil arkam a gidan suke zama a ciki suke ibada bai je ya ce sai sun yi raba eh, eh, masallaci mai alfarma su ma a nan za su zuwa suna haɗuwa suna ibada su ba a'a ya kyale su abu jahal da sauransu su je can shi kuma yana gidan wani sahabinsa a ɓoye a ɓoye ba wai fito da kan saye ba kafin allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya fito da hakanan kuma bayan ya bayyana kansa ya ci gaba da haƙuri da juriya har lokacin da allah ya umarce shi da ya hijira kafin ya hijira ya ce wa sahabbansa su yi hijira su tsere da addininsu da su zai rayuwarsu suka tafi habasha bayan nan shi ma Allah ya sa shi ya hijira wajen yin hijiran nan dukkan matakai da za a ɗauka na ya ga cewa ya kai inda Allah ce je ya ɗauke su a asirce ya nemi sayi abubakar a asirce aka nemi wanda zai ja musu jagora a asirce suka sake hanya suka yi waye suka yi waye wanda yana nuna maka cewa kada ka ji cewa ko abin da kake kai gaskiya ne ka ce ba za ka ɗau asibab ba ba ka ɗauki ba al'asbab ba dole ka bi matakai irin yadda rayuwa take gudana da su don haka annabi musa alaihissalam a nan bayan ya gamsu da cewa da cewa wannan sako wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora masa zai je ya isar da shi to amma ga bukatunsa a gurin Allah subhanahu wataala domin ya san ya dora masa abu mai nauyi shi kadai aka bar shi to abin zai wahalar da shi musamman ma kuma ka amanta sai fa da ya kashe wani dan uwansu ya gudu kuma yanzu ya koma ya je yana cewa fir'auna kai fir'auna ba gaskiya kake kai ba kaza kaza kaza kaza da can shi a fa mai laifi yake neman sa ake wanted ne to kuma yanzu wanted ya dawo kuma yana nuna fir'auna dan yatsa kaga akwai matsala to amma tunda Allah ne ya ce ya je ba zai ja da Allah ba kuma ya san Allah yana tare da shi to sai ya roƙi Allah su bani wata ala abubuwan da za su taimaka masa wajen ya ga cewa wannan aike da aka ɗora mashi ya isar da shi na farko ya ce rabbi shirah li sadri ya bangiji ka buɗa min ƙirjina ka yalwata min ƙirjina abinda ake nufi da yalwata ƙirji ya zama da zai iya zai iya shanye duk wani wulaƙanci duk wata baƙan magana zai jure masa annabi musa alaihissalam game da suke cewa yana da yana da fushi kamar yadda kuka ga kissarsa da lokacin da ba isra'ila ne ya nemi taimakonsa fa'ida lalazi abin da ya sansaru bil amsa ya sassarihu la kafin nan da ayat take ne فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ya fito ya ga ba isra'ile da shi dan kabilarsa da kuma ɗaya daga cikin mutanen fir'auna jama'ar fir'auna ya ganshi yana zalintar wannan ba isra'ili isra'ila ba su da wani galihu cikin kaskanci suke rayuwa sai ga wannan bakin dan yana cutar da shi fastaghathahu alladhi min shi'ati ala alladhi min aduwwi ya nemi wannan da yake cikin jama'arsa ya neme shi cewa da Allah ya taimaka masa don ya san shi shi ma a gidan fir'auna yake haka ya san zai iya masa abin nan annabi Musa alaihi yana zuwa fawa kazahu sai ya naushi wancan ɗaya faƙa za nan ta nan take ya faɗi ya mutu irin naushin nan na kwab ɗaya kawai sai shi ya abin nan wanda yake nuna maka cewa kakkarfa ne annabi Musa alaihi yana da ƙarfin jiki kuma isar mala'ikan mutuwa da ya zo game da yake cikin sayar bukari ya zo ya ce annabi musa ya kawo ransa annabi musa bai gane mala'ika ba ne don ya zo a tsoron mutum kawai ce ba ni ranka don da take annabi musa ya mare shi sai da idansa ya tsiyaye wani yana maka ƙarfinsa to irinsu suna buƙatar inshirahis sadar wanda allah zai ba wa annabci to yana buƙatar ya zama yana da juriya yana da haƙuri yana da yalwar kirji duk abin da aka gaya masa zai haɗewa za a gaya masa baka za a ci mutuncinsa amma zai haɗe ba zai fusata ba nan da nan ko ya ce zai yi addu'a Allah ya halaka su ko kuma ya ce zai ɗauki wani mataki na ramuwa to sai ya roƙi Allah rabbi shirah le sadri ya Allah ka yalwata min kirjina in zama da ina iya jure dukkan wani wata magana ta batanci duk abinda za a gaya mun zan kau da kai domin wannan zai taimaka masa shi yasa annabin Allah annabi sallallahu alaihi Allah ya sifanta shi fa rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlika saboda rahmar Allah ne kake tausasa musu wato Allah yayi ka mai tausasawa walau kunta faddan da ka kasance mai kaushin wato mu'amala galizal qalbi mai kaushin zuciya lan faddu min hawlika da duk sun watse sun barka da wannan ka iya jawo hankalin su ka iya abin nan saboda ka zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an cakubu kwalarsa an gaya masa bakar magana amma ba zai rama ba ba zai rama ba wannan duk yana daga cikin si'atus sadr Allah yana gaya masa wasbir ala ma yaqul kai hakuri akan abin da suke faɗa to annabi musa alaihissalam shi ma ya san za a cutar da shi tunda ya ɗauko abinda ba bai bayi ma komai ba a zamantowarsa ba isra'ili za a iya cutar da shi uzina min qabla an ta'tina wa min ba'di ma ji'tana to bare kuma ya zo da wani sako wanda zai kalubalanci fir'auna da shi dole ya tabbata za a cutar da shi to za a cutar da shi yana buƙatar haƙuri da Allah ce wa laqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasrullah an ƙaryata manzanni gabaninka kuma an cutar da su wa uzu an cutar da su Allah subhanahu wata'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa ka ku zamo kamar wanda suka cutar da annabi Musa kaga shi kansa an cutar da shi to ya san haka za ta faru don haka yake da roƙon Allah subhanahu wataala ya shi yalwar kirji ta yadda ko mene ne aka yi masa zai iya haƙura zai iya shanyewa zai iya da kai an yi kamar ba a yi ba ya gani kamar bai gani ba ya ji kamar bai ji ba to sannan ya eh, du'a ta biyu ce wa sirli li amri ka sauƙaƙe min al'amurana domin ya san hanyar da aka ce ya bi hanya ce mai wai sha'ani haɗa take cike take da ƙalubale iri-iri wanda zai je ya tinkari jabberin mutum wanda a duniya a lokacin ba irinsa wanda yake ji da ƙasaitar mulki yana ga ga ƙarfin mulki ga zalunci ga azalimai kewaye da shi a ce ya je shi ake so yanzu ya je ya tinkara ya gaya masa gaskiya kuma waɗanda suke ƙarƙashinsa yana azabtar da su aka ce ka je ka ƙwato su babu shakka wannan aiki ne mai wahalar gaske yana buƙatar ubangiji subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa masa al'amarinsa ya kawo masa sauƙi a cikin lamarinsa to haka dukkan wani wanda zai Allah subhanahu wata'ala zai dora masa alhakin kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ma annabawa ba to yana tare da kalubale tunda magana ce zai faɗa ta gaskiya masu son su ji ta yan kaɗan wanda ba sa son su ji ta su suka fi yawa kuma a ko'ina a kowane zamani masu son su ji gaskiya kaɗan ne marasa son su ji gaskiya su suka fi yawa to a ce a irin wannan yanayi ka je ka faɗi gaskiyar kasan dole za ka ji baƙar magana za ka ji habaici za ka ji ba'a za a fito gabanka a zage ka komai ma za a gaya maka to dole ka nemi ubangiji su wata ala ya sauƙaƙa maka al'amarinka ta yadda za ka iya cimma burin burinka cikin wato wani salo wanda yake mafi sauki saboda ka yi roƙi ubangiji su bane wata'ala wannan da ce ya sirli amri ka sauƙaƙa min al'amarina sannan abu na uku ya ce wa halul uku da tambayin lissani ka warware ƙullin da yake kan harshe na ya fi ƙaho ƙauli don su fahimci maganata anan yana neman ubangiji subhanahu wata'ala ya taimaka masa ya sa harshensa da zai yi amfani da shi wajen isar da sako ya zamana babu nauyi akan harshensa annabi musa alaihissalam yana da nauyin harshe wajen magana wasu sun ce yana da in'ina yayin da yake magana wanda yake da in'ina kuma in'ina mai ƙarfi shi yasa anan aka kira ta okuda kuma aka yi tankirinta aka ce okudatan min lisani ba a ce okudata lisani ba ce oh, datan dan tankir din ya zama litta'zim ko littahwil wato kulli ne na in'ina a bakinsa babba da baya ba zai iya tsayawa ya bayani har a fahimci hujjarsa da wuri ba sauna ka yi roƙi Allah subhanahu wata'ala ya warware masa wannan kullum daga bakinsa ya zamana yana iya magana cikin fasaha yadda maganganunsa za su fito ayoyin da suka ba da labarin annabi musa alaihissalam alkur'ani suna nuna mana cewa allah subhanahu wata'ala ya warware masa ko da kuwa bai zama ya daina yi gaba ɗaya ba amma dai yana iya bayanin da za a fahimce shi shi yasa a wani gurin ya nemi a haɗa shi da ɗan'uwansa haruna dan dan uwansa haruna shi mutum ne wanda yake da fasahar gaske mai azancin magana cewa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma irid an yusaddiqan yusaddiquni yace dan uwana haruna yafi ni fasaha ka aiko shi ya zama tare da ni ya karfafe ni yana gaskata ni ni akhafu an yukadhibun saboda ina jin tsoron su karyata ni to abinda zai nuna maka cewa wala Allah akwai wani abun ba duka ne ya rabu da shi ba inda fir'auna yake masa gori yana cewa alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin yakadu yubin ki cewa yanzu ashe ba nike da mulkin masar ba masar ba a tawo bace ga ƙoramu nan suna gudu a ƙarƙashin suna gudana a ƙarƙashin gidaje na afala tubsiruna wai ba ku gani ne yake gaya wa jama'arsa shi am ana khairun yanzu ni ne na fi. am haka lalazi huwa mahin ko wannan wulaƙantaccen. wala ya yakadu bin wanda ko magana bai iya yi A ga wani yana nuna cewa to ko dai ya zama na akwai wani ɗan abu da ya rage a harshen sa wanda har ta sa fir'auna yake hujja da cewa ya fi shi masa na fi shi iya magana shi wala ya kado bi da kyar yake iya bayani ko kuma a'a yana tuna masa baya ne yana tuna masa baya ne cewa kai da ma muka san ka ko magana baka iya ba to ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi fasaha wacce zai isar da sako kuma a fahimce shi don wani yana ɗaya daga cikin buƙatar da da'awa take da ita mai da'awa yake da ita shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin al'ummar ya fi kowa fasaha ya fi kowa fasaha ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi jawami'ul karim da zai dunkule magana wacce in kai za ka faɗe ta za ka jima kana tarara gefe kafin ka kai ga abin da ake so a ce amma shi a cikin kalmomi uku hudu sai ya faɗa kuma a fahimce shi shi ya sa wato akwai takaici matuƙa da gaske wani ya rika fitowa yana cewa a daina karanta hadisai waye isa ya gane hadisan manzan Allah wato maganar manzan Allah ba ta ganuwa amma maganar shi shi za a gane wanda kuma ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko isar da sako idan har yanzu magana sa ba a gane ta ya san aiken da aka yi masa ba zai bai cika ba kenan babu wani hadisin da za a fassara maka na'am zaka wataƙila a yi ta maka sharhi ta ƙara maka bayani amma ba za a ce baka gane ba a ce maka kwata-kwata an gaya maka na ce man amila amalan laisa Alayhi amruna fa huwa rad wanda da ya aiki ba mu muka sa shi ba an bar masa da kayansa sai a kasa ganewa mai zai hana a gane ta abin da zai hana a gane illa iyaka kawai malamai su gaya maka cewa to wannan ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza su ta ƙaro maka wasu abubuwa da za su shiga ƙarƙashin maganarsa amma ba wai don ka kasa gane tushen maganar ba da haka ba ƙaramin cin fuska bane ne ka ce wai ba a gane maganar manzo Allah wai shi manzo Allah ya magana ba a ganewa ya tabbata a cikin sayul bukhari Ah, daga hadisin abdullahi dan abbas yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalima a'adaha thalathan hatta yufhama an annabi in yayi magana yakan maimaita sau uku dan ma a rike abin da ya fada a fahimta hatta yufhama anhu har a fahimci abin da yake fada Aisha tana cewa kana la yasrudu alhaditha kasardikum hadha annabi baya magana haka ya ta zubo shi zurururur haka kamar yadda kuke yi yana magana ne ɗaya bayan ɗaya daki daki to wanda Allah ya bashi irin wannan ka cewa shi in yayi magana ba a ganewa kai taka in kai a gane mana ka fi shi fasaha ka fi shi azancin magana ka fi shi yadda zai isar da sako ya isar da sako isarwa yadda kowa aka karanta masa zai fahimci abin da ake nufi na'am akwai abin da ya shafi faɗaɗa bayani shi kuma faɗaɗa bayani yana biyo bayan sanin wasu maganganun ne nasa zan faɗaɗa bayani akan wani abu zan kawo wasu maganganun ne nasa wanda su yi a wasu gurare su ƙara sharhin abin amma ba wai don ba za a gane abin da ya faɗa karin farko ba to shi ne a nan annabi musa a.s. ya nemi wannan sannan ya ce waje alli waziran min ahli ka sanya mun waziri daga dangina haruna akhi wato haruna dan uwana anan ya roki Allah subhanahu wataala ya ainihin sanya masa mataimaki wanda zai taimaka masa wajen isar da sako sakon da Allah subhanahu wataala ya dora masa kuma ya roki Allah subhanahu wataala <clears throat> wannan mai taimaka masa ya zamo daga cikin danginsa me yasa ya ce daga cikin danginsa saboda ya fi saninsa ya kuma fi sanin amfaninsa zai masa amfani sannan kuma zai fi zama an sahu lahu ya kunu an saha lahu zai fi faɗa masa abin da zai yi fi dacewa yayin da ya zama wansa ne haruna wansa ne wasu ce ya girbe shi da shekara ɗaya wasu ce da shekara uku kaga shi zai fi gaya masa abin da ya fi dacewa ya gaya masa saɓanin wani wanda watakila bai saba ma da shi ba wannan wansa ne sai ce a sa min waziri shine mai ba ni bani shawara wanda zai taimaka min min ahali daga dangina sauraka ba laifi ba ne don an dora maka wani nauyi ka nemo wani daga cikin dangin kai taimaka maka matukar da ya cancanta ba laifi ba ne don ka cancanta ana cewa game da yan shi'a suke cewa sayyidina sayyidina usman a gwamnatin sa ya jawo danginsa sai yana daga cikin abin da suke zagin sayyidina usman da shi cewa duk da aka naɗa shi khalifa duk ya jawo danginsa yana nufin danginsa fa ba wai kandansa ko wasu ‘ya'yansa ko a'a ana nufin ‘ya'yan babbanninsa wanda suka fito daga ƙabila guda ɗaya banu ubayya da suka fito daga kabila banu ubayya shi ne dangantakar da ake nufi anan wadda dangata ce mai faɗi ba wai ya ɗauko ƙanin matarsa ba ko wani matarsa ko wani ɗansa ko wani jikansa ko wani a'a ya ɗauko su ne da cikin kabilar banu umayya ya ba su aiki shikenan sai zama abin zagi ya zai kawo dangin sai sa a cikin gwamnati wanda ba abin zagi ba ne na farko dai kabilar banu umayya ƙabila ce da tafi kowace cikin ƙabilun ƙurashawa faɗi ta fi kowace yawa sauraka tunda sun fi kowa yawa dole su fi yawa a cikin gwamnati ba dalilin da zai ka ce suna da yawa kuma su ne kaɗan a cikin gwamnati suna da yawa sauraka za a fi samun su da yawa a cikin gwamnati sannan na biyu banu umayya su ne gida da suke rike da shugabanci na ƙuraishawa abu sufiyan daga cikin wannan ƙabila yake banu umayya shi ne sarkin makka sauraka sarautar a tare da su take sauraka sun saba da mulki sun goge wajen sha'anin mulki sha'anin mulki ka ɗauko wanda ya san shi ka ba shi sauraka sun saba da mulki kama a ce waɗannan ma'aikata ne sun riƙe mukamai da yawa kuma ga an san su da amana ba an san su ne da ba wanda za ka tura shi ka ce wannan macuci ne ko an taɓa ba shi mukami ya yi sata babu wannan ba wai da wannan ake tuhumarsa ba cewa ya saka barayi a duk amintattu ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwarsa kusan su suka fi yawa cikin waɗanda ya ba wa ayyuka in koma sirar annabi sallallahu alaihi wasallam yawancin ma'aikatansa daga kabilar banu ubayya saboda su suke da faɗi suke da yawa sannan sayyidina abubakar sayyidina umar duk sun sa su a cikin gwamnatinsu na ali da ya zo shi kansa ai da yawa daga cikin danginsa ya sa su a cikin gwamnati amma da yake nema ake sai an soki na usman sauraka sai ake sukan shi da wannan to ga annabi musa a.s. shi gaba ɗaya ma annabtan ya nema masa ba wai aiki ba shi yasa ake cewa babu wanda yake da abin da zai goranta wa ɗan uwansa kamar yadda annabi musa yake da shi akan ɗan uwansa hmm. domin da abin da za ka ba ɗan uwanka bai wuce ba zai kai annabci ba ka roƙa masa wani abu la'in ka yi kuɗi ka taimaka masa shi ma ya kuɗi kana ɗan kasuwa ka jawo shi ka sa cikin harkar kasuwanci kana ma'aikaci ka jawo shi ka samu masa aiki bai wuce wannan ba kana malami ka samu masa gabinan ka koyar da shi ilimi ko wani abu to wannan shi annabci ya nema masa shi yasa aka ce babu wani wanda yake da minna akan wani kamar yadda abu musa yake da minna akan haruna to shi ɗungurungun cewa ya a bashi ma annabcin to ja'alli waziran min ahli ka sanya mun mataimaki daga cikin dangina wannan shi yake nuna maka mustahabbi ne abu ne mai kyau farai da gaske a mutum ya zama yana da wani abu na nauyi da aka ɗora masa ko na shugabanci to ya zama yana da masu ba shi shawara amintattu ya jawo amintattu kusa da su waɗanda za su taimaka masa wajen sauki nauyin da yake kansa sai baka masa wajen tabbatar da gaskiya da rushe ƙarya sai taimaka masa akan wannan saboda haka duk sanda amana take da girma wacce aka ɗora mutum to babu shakka buƙatuwa zuwa ga mai taimako kuma nan ma yana girmama yanzu wanda za a ba wa annabci ba ɗaya ke da malami ba idan annabi yana neman mataimaki to in ai malami yana neman mataimaki to annabi ne mataimakin da zai nema sai ya fi wannan wanda za su taimaka masa wanda mataimakan da za su taimaka wa ciyaman sai sun fi na kansila wanda mataimakan da gwamna zai nema su taimaka masa su ba shi shawara sai sun fi na ciyaman wanda na shugaban kasa zai nema sai sun fi na gwamna saboda ka kullama kanatil amanatu azhar ko aqwa ko a'zam kanatil haja ila al-mu'in azhar sanda amana ta zan tana da girma to bukatuwa zuwa ga mai taimaka maka tafi fitowa fili kana da bukatar waɗanda za su taimaka maka to kuma dukkan wani wanda Allah zai bashi shugabanci ko ya sanya shi mai dukiya ne ko ya sanya shi dai yana da wata daraja to ga ana kusantarsa ko yana so ko ba su sai an kusance shi ba wani abu bane wanda zai zaba wa kansa babu wanda za a bashi shugabanci ya ce ba wanda zai matso kusa da shi babu shi dole dole ko yana so ko baya so to kafin waɗanda suke lalatattu su baibaye shi har su zama su suke ba shi shawara to yi ma zama zai samu waɗanda za su zama masu ba shawara waɗancan ba zai iya ture su ba za su zo amma ya zama na ba su suka mayar da shi masu ba su da kansu masu ba su shawara ba a'a shi ya riga ya samu masu ba shawara tuntuni wannan alama ce ta cewa bawa zai samu taufiki daga Allah a cikin sayyid bukhari hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mastukhlifa khalifatun illa lahu bitanatani bitanatun ta'muruhu bil khairi wa tahussu wa tahudduhu alayhi wa bitanatun ta'muruhu bil sharri wa tahudduhu alayhi wal ma'sum man asamahu Allah nabi ya ce babu wani wanda za a ba shi wani shugabanci ya maye gurbin wani shugabanci illa lahu bitanata ne sai yana da masu bashi shawara mashawarta iri biyu sai yana da mashawarta iri biyu bitanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alayh mashawarta waɗanda za su rika umartar sa da alkhairi kuma suna kwadaitar da shi a kansu sannan wa bitanatun ta'muruhu bil sharri wa tahudduhu alayh da kuma mashawarta waɗanda kullun wani suke su yi masa an giza mai kan turuwa suna ba shi muguwar shawara suna kuma karfafar gwiwarsa a kanta wal ma'asumu man asabahu Allah ba wanda yake kubuta sai wanda Allah ya kubutar da shi wannan kuma haka yake in ka duba waki haka abin yake duk wanda Allah zai ba wa shugabanci to sai kaga akwai irin waɗannan bi tare da shi akwai waɗanda za su gaya masa gaskiya su ta kwaɗaitar da shi a kanta akwai kuma waɗanda za su ta ba shi muguwar shawara su kuma kwaɗaitar da shi su gwiwa gwiwarsa a kanta babu wanda yake kubuta sai wanda Allah ya kubutar da shi saboda haka idan wannan annabawa da khulafa haka al'amarinsu yake to babu shakka waɗanda ba su kai su ba cikin shugabanni da cikin malamai dole abin nasu sai ya zan haka ne su ma saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya jawo waɗanda suke za su amfane shi annabi sallallahu alaihi wa mutanen kirki suna amfanarsa suna kusantarsa kamar yadda mutanen banza munafikai suna kusantarsa majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen kirki sahabbai manya manya akwai kuma munafukai wanda duk za su zo a zauna an aka tashi shawara har da su ake zama tunda ba ba iya korarsu ba da su za a zauna a yi shawara to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya san su wane ne yake sauraron shawararsu ya san su abubakar ya san su umar ya san su uthman ya san su ali ya san su sauran manya-manyan sahabbai khiyaru sahaba al'asharatul mubashirin bil janna ya san su su suke ba shi shawara waɗancan kuma za su zo ba wai ya kore su bane duk wanda ya zo majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a korarsa kamar yadda sayyidina umar cikin sahih bukhari yake cewa ya rasulullah yadkhulu alayka al-barru wal fajir mutumin kwarai da mutumin banza duk suna shiga gidanka lokacin kafin farlanta hijabi ya ce to lau amarta um, mahatil mu'minin bil hijab da ka umarci matanka su zirka hijabi wanda daga ba ayatul hijabi ta sauka Allah ya saukar da ayatul hijabi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab to kafin a saukar da wannan aya sai na umar yake faɗa wannan wanda ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana zuwa wajensa to amma ba kowa ya rika abokin shawararsa ba akwai waɗanda suke ba shi shawara su ne mutanen kirki da haka yana daga taufiƙin ubangiji subhanahu wata'ala ga shugaba ya datar da shi da masu ba shi shawara na gari ya datar da shi da wuzara na gari annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wanda imamu ahmad da abu dawud da nasa'i suka ruwaito manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man waliya minku amalan fa arada Allah bihi khairan ja'ala lahu waziran salihan in nasiya dhakkarahu wa in dhakka wa in dhakkarahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda duk ya wato aka ɗora masa wani aiki ya shugabanci al'ummata ko kuma aka bashi wani aiki cikin na shugabanci Allah ya so shi da alkhairi annabi yace sai ya sanya masa mai bashi shawara na kwarai in ya manta ya tunatar da shi kuma in ya tunatar da shi ya tuna ya taimaka masa kaga kenan wanda Allah bai nufe shi da alheri ba to sai ya sama ya sa masa ya hada shi da abokin shawara na banza wanda shi kuma zai rika kokarin kawar da shi daga aikin alkhairi in ma ya tuna yi kokarin mantar da shi saboda haka yawanci zaka ga cewa waɗanda Allah yake ba su shugabanci ana fito musu ne wato ana cutar da su ne ta bangaren masu ba su shawarwari ko da ko su sun kasance mutanen kirki shi yasa ake bukatar a jawo mutanen kirki a kusa a kuma rika sauraron su a ba su dama su faɗa abin da ya kamata a ba su dama su faɗa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa annabi Musa a.s. ya yi wannan roko sauran kuma abubuwa da ya roka wanda insha Allah a mu na gobe za mu ɗora ana ce mun lokaci yayi abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh